yau shekara 438 daidai da 23 ga watan mayu shekara ta 2017 watan da bakwai, wannan shine kasan na biyar daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'una sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malami a musulunci fadilatu sheikh Mahmudin misri wanda ake ma'alkunya da abu ammar allah ya ƙara tsawaita rayuwarsa da ma in ba manta ba a jiya mun gama kyakkyawar ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na manzan tsira shine alwafa'u bil ahdi cika alkawari na gaya mana cika alkawari watan siffa ce daga cikin siffofin annaba da manzanni gaba daya amma idan da za ka ɗauko sauran annaba da manzanni wurin cika alkawari ka haɗa su da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ka ga manzan allah ya kera su ya wuce su ya musu kau, allah ka shiryar da mu jama'ar musulmi a yau za mu tashi kan almurakaba almurakaba ba don saboda yanayi ba da na ƙara ɗauko babin murakaba da malam ya rubuta a cikin littafin minhajul muslim kitabu aqaid wa adabin wa akhlaqin wa ibadatin wa mu'amalat na babban malamin musulunci a sheikh abubakar jabir aljazairi an ba ku manta ba ne muku karatu a wannan babin a wani lokaci can a baya lallai muraƙaba ita ce tunanin bin diddigi da kwakwafi da sa maka ido da allah ya yi yana jira ka motsa yana kallon ka ka buɗe kamun ka furta baki yana sauraron ka yana jira ya ga wani motsi za ka yi ubangiji a koyaushe yana bin diddigi da kwakwafin bawa ubangiji ya zira ido yana jira ya ga watan menene za ka yi yana kallonka shi ne allah yake cewa a ƙur'ani allazi ya raka hina taɓo wata ƙallubuka sajidin allah shi ne wanda ke kallonka a lokacin da kake tsayuwa kana masa ibada da jama'ar musulmi ko ba ibada bawa yake wa allah ba Allah na sa mai ido yana cewa ala innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir jama'a duk inda mutum zai je abinda duk zai aikata a sama ne ko a ƙasa ko ya ɓara dutse shiga ya aikata abinda da yi a wurin Allah sai ya zo da bayani rana kaza a wuri kaza daidai lokaci kaza ka aikata kaza jama'a kun gane ku Allah ka shiryar da mu don haka wannan babi na daga cikin siffofin manzon Allah maɗaukaka tunanin koyaushe Allah ya jira masa ido kuma yana bin kwakwafinsa wa kana habibu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akshan nasi lillahi jama'ar musulmi masoyinmu na hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a cikin mutane shi ya fi kowa tsoron allah jalla wa'ala allah mai girma da ɗaukaka wa kana yu'allimu kulla musulmin annabi na karantar da duk wani musulmi har ƙananan yara an gane ku annabi yana karantar da su cewa annallaha azza wa jalla lalle Allah mai girma da buwaya muttaliun alaihi Allah mai tsinkaya ne akan kowane mutum an gane ku Allah na tsinkaya ka duk abin da kake faɗi ko kake aikatawa buhu. kuma Allah na bin kwakwafin bawa fi kulli sagiratin wa kabiratin a duk wani abu da mutum zai aikata ƙarami ko abin da mutum zai aikata babba Allah yana tsinkayarsa yana bin ƙwaƙwafinsa ya sa ido yana jiran ya game zai aikata Allahu akbar jama'ar musulmi kalli muraƙaba da ta sami watan annabi yusuf alaihi salatu wassalam jabir aljaza'iri ya kawo sa lokacin da wannan baiwar Allah ta bi ta kulla ƙofofi gaba ɗaya don annabi yusuf alaihi salatu wasalam lalle ya lalata da ita tana kulla ƙofofi gaba ɗaya sai ta riƙa bi ɗaya bayan ɗaya tana tura ƙofofi da wunduna duk ta kulle sai ta riƙa ɗauko manyan barguna bargo na rufa sai ta samu gunkin da ke gefe a ɗakin sai ta zo ta zuba mai ta rufe shi duk ta gama sai annabi yusuf ya ce mata waɗannan gumakan to me yasa kike ta rufe su ta ce ina jin nauyin su game zan yi Ki a ah, to amma ba ki jin tsoron allah ya game za ki sai waɗannan gumaka da ma kun gane ko kun san dalilin tunani na muraƙaba sayidina umar ya taɓa yanta wani bawa makiwaci sayidina umar na kan hanyar zuwa maka sun ɗanyi branch a bakin wani dutse haka kawai sai wani makiyayi ya sako daga dutsen bawa yana sakowa da umar ya kalli dabbobin da yake kiwo sai ga sun ba shi sha'awa matuka sai ya ba mai kiwon nan sai ya ce amma bari in gwada shi jama'a sai ya ce bawan allah zu da allah cikin dabbobin nan naka ka siyar mana da ɗaya mana sai ya ce a'a kai ni bawa ne kiwo aka bani sai ya ce shi kenan ma to zo ka ji ka siyar mana da ɗaya ka je ka kashe kuɗin in ka koma gida ka wa mai gidanka ai kura ko damusa ko kyarkeci ka an kara ba sun kama ɗaya sun gudu da ita da ya kalli umar kawai mai haka sai ce to sanda zan gaya mai wannan maganar ainihin Allah to ina Allah lokacin yake a ina lokacin Allah yake Allah bai gani na ne da ma kun gane ko na umar ya ce ta lallai wannan mutum ne ya ce da allah ina wurin mai gidan naka muje sai na umar ya bi shi ya roƙi arziki don allah ka taimaka ka siyan min da bawan nan naka ya aka yi ce taimaka siyan min da shi ya yi masa kuɗi sai umar ya biya yana biya sai ce na 'yan taka wannan kalmar da ka ce min a lokacin da za ka siyar min to ina lokacin Allah yake bai ka? wannan kalmar ita ce ta 'yanta ka a duniya kuma ina fatan ha'a lahira ta 'yanta ka ba ka ba shiga wuta jahannama wani dattijo ya taɓa gwada yaransa ya ce musu yana son kowa ya je yanka mai wannan dabbar amma a inda ba wanda zai gan kowa ya je yanka ya dawo sai ya shige uwar ɗakan ɗaki ba wanda ya san ya shiga sai ya danne ya yanka da wani ya je duk inda ya shiga ya je kungurmin daji ya shige lokon dutse ko ina ya gama shiga sai dan zai danne yanka sai ya kai ci a ah, to ai ko Allah yana kamna sai fasa ya gare to ai bayan da za sai dawo yana dawowa sai ya dawo da tasaga ta abar da zai yanka din daranta sauran duk sun yanka kai ina ka je ka yanka ba wanda ya yanka A ne ka bi inda je ai ba wanda ya sani ba wanda ya ganni ba kaza ce to na ji naka kai fa to kai ba ka yanka ba Ya ce ai baba na gama duk inda zan zaga na ji in na ne zan yanka sai in yi tunanin to ai Allah yana kallo na da Allah yana kallo na sai ya ce to dama abin da nake so ku gane kenan da ma ko ina dare uban ya ce ma 'ya'yan ko ina dare ko ban dare wasilci na gare ku kenan duk inda za ku shiga duk inda za ku samu kan to ku sani Allah na kallon ku a wannan wurin jama'a kun gane ku shi yasa watan wani yake cewa ne nasara Allah ya taimake ni da wannan kalma Allahumma Allahu ma'i, i Allahumma i Allahu nazirun ilayya Allahu shahidi wannan mun karanta da ko a tarbiyatul aulad fil islam ta abdullahi nasir ulwan allahu ma'i wannan ce ta taimake shi a rayuwa duk inda zai ji mahaifin shi ya ce ka riƙa yawaita faɗin allahu ma'i kuma ka san ni take nufi tana nufin allah na tare da ni a duk inda nake allahu nazurun ilayya kuma allah ya tsira min ido allahu shahidi kuma duk inda nake allah fana wurin da jin shi da ganinsa ya ce wannan ya taimake ni a rayuwa ta duniya duk inda na samu kaina sai wannan kalmar kawai sai ta faɗo min sai ga kaf Allah ta kwana kalluna ko na yi niyya sai in fasa na aikin saba ma Allah ko na yi niyya sai in ga kai Allah na tare da ni ko na yi niyya sai in ce kai Allah fa na wannan na Allah ka tsare mu to jama'ar musulmi kun ji Masoyin mu manzan Allah a cikin mutane shi ya fi kowa tsoron Allah jama'a ina son ku gane wannan alal itlaq ba a bar kowa ba cikin mutane wa kana habibu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akshan nasa lillahi annabi shi ya fi kowa a mutane jin tsoron Allah mutane aka ce jama'a har annabi ibrahim fa bai kai annabi muhammadu tsoron Allah ba har annabi musa annabi isa duk wani annabi manzo in ka kara shi da annabi muhammad in dai game da tsoron allah ne bai kai annabi muhammadu ba farin jakada jama'a kun gane ko to manzan tsira yana karantar da musulmi yana sanar da duk musulmi cewa lallai allah mai tsinkaya ne akan kowane musulmi kuma yana bin kwakwafin musulmi da diddigi na musulmi a duk wani ɗan ƙanƙanin abu da mutum zai aikata bare kuma babba da mutum zai aikata da ma kun gane ko wa in kana misqala habatin ataina biha wa kafa bina hasibin ko mun kankantar abu ko da bai kai abin da ido zai iya gani ba in dai ka aikata ran kiyama Allah ce sai mun zo da abin gashi faman ya amal misqala dharratin khairan yarahu wa man ya amal misqala dharratin sharran ya rahu duk abin da mutum ya aikata komin kankantarsa ubangiji ya sani zai zo da abin za ka ga abinka inda kyau kai za ka ga da kyau in ma ba yi da kyau ba dai za dai ka ga ba kyau allah ka tsare wani zalika wannan yasa lamma sa'alahu jibrilu alaihi salatu wassalam anil ihsani kun san maratibuddin guda uku wata matakai na addinin musulunci guda uku almartabatul ula shine al-islam walmartabatul thaniya ita ce al-islam walmartabatul salisa hiya al-ihsan dama waɗannan matakan su ne ake neman musulmi ɗaya bayan ɗaya da zarar Allah ya taimake ka ka zama musulmi to ƙoƙari akwai ayyukan da idan ka dage ma Allah in ka dage ma Allah yin to sai Allah ya upgrade musuluncinka sai ya mai da kai kuma watan al-mu'min an gane ko al-islamu al-iman to idan a aikin imani ka ƙara taka matakin gaba to sai ya kai ka matakin ƙarshe shine al-ihsan sai ka zama musulmi to a lokacin ne jama'a duk abin da zai taso ma a rayuwa ubangiji sai ya shiga maka faɗan ko menene duk abin da zai taso to Allah zai iya barin mutan duniya duka kai ya zama tare da kai inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinuna Allah na tare da masu korai suwaye sune al muhsinuna waɗanda ke da isani to lokacin da jibrilu alaihi salatu wassalam ya tambayi manzon Allah anil ihsani game da menene ake nufi da al'isanu Allahu akbar dan Allah ku dibi wannan matsayi na manzan Allah in ba annabuwa za ka ji an ce jibrilu na zuwa yana mai tambaya jama'a kun gane ku kun san malantar manzan Allah ta kai amma duk da haka sai da Allah ya tarbiya zuciyar manzan Allah ya ce masa wa ma'otitun minal ilmi illa kalila duk karatun nan da aka baka dan kaɗan ne karatun duk da aka baku dan kaɗan ne wannan yasa annabi Allah ke cewa annabi wa qur rabbi zidni ilman ka rika cewa a koyaushe Allah ka ƙara min ilimi dan karatun kaɗan kaɗan ne jama'a kun gane ai annabi Musa ba haka ya cewa Allah ba <laughs> wata annabi Musa haka ya ce da aka yi mai tambaya wai kana ganin waye fi ka ilimi sai ya ga to yau dai a duniya ni ban san wani manzo ba iri ba kawai annabi musa sai ya yanke kawai cewa gaskiya ba kamala inda ya ilimi ne sai allah ya ce mai a'a ina ai dan abin da aka baka dan kaɗan ne amma tashi shiga duniya za ka haɗu da wani zai koya ma wani karatun da baka sani ba shi ne ya je haɗu da khidir an gane ko sai da ya mai karatun da ya rikita annabi musa wannan rikita annabi musa da ya yi ya ce mai ƙa'idar shiga makaranta ta ba tambaya duk abin da ka gani ka za baki ka shi jama'a kun gani annabi musa annabi khidir saboda karatu kawai zai ga mutum ya kashe annabi musa ce ah, algaft to ya kuma ka kashe mutum haka ya ce kai tsayana ce duk abin da ka gani ba ruwanka makaranta ta ƙa'ida ta kenan ba tambaya jama'a kun gane ku ya ce a yi hakuri ya ce na haƙura suka shiga jirgin ruwa ana tafiya sai ga annabi khidir ya ɗau diga digigim digigim kawai ya fasa jirgin ruwa ya ce a'a to idan suka tafi ruwa ya tsaye da su ba ya ce aligama daga yanzu in ka ƙara magana na kore ka a makarantar da ma kun gani zai wuce ta katanga ya ga ta ɗan lankwaya haka ashe dukiyar wasu marayu ne a ƙasa kawai sai danna ta ta miƙe ya gyara sai ta to ai mauce ba sai mu je an biya kalada sai ce daga yanzu na soke rijistar ka ba ɗaya appointment ɗinka na fasa na kwace na jama'ar musulmi kun gane ko shi ne sai allah ya ce wa annabi musa ya musa idan da za ka kwatanta ilimina da na halitta duka sai ya ce kalli wancan tsuntsun sai ya ga tsuntsu a kan jirgin ruwa ya ɗanya haka ya sa baki a ruwan teku tsut ya sha yana sha fir sai ya tashi allah ce kaga tsuntsun na yi kaga ruwan da ya sha yi eh, inda ya rage wani abu na ruwan tekun nan to da halitta gaba ɗaya ta sani na ilimi to ya rage wani abu a ilimi na jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu da haka mala'ika jibril da kanshi ya zo yawa annabi tambaya ga da kyautatawa al'isan an gane ko ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mala'ika sai annabi ya ce wa mala'ika jibril al'isanu an laha ka annaka tarahu da ake nufi da isani shine ka riƙa bauta wa Allah kamar kana ganinsa Fa in lam kun tarahu in kai baka ganin Allah to ka sami ne a zuciyarka a duk inda kake fa innahu yaraka shi Allah yana kallon da ma kun gane ku ka rika tunani in za ka bauta ma Allah kamar ga Allah ya tsira ma ido wannan tunanin zai taimaka maka kai aikin da kyau jama'a kun gane wannan ya kuka ga duk aikin da za a sa mutum in ba su fabihi to ba za a yi da kyau ba wannan ƙa'ida ce ƙur'aniya ku karanta ƙur'ani shi ya fara zuwa wa duniya da tsarin in ka ba da aiki to ya nuna ma duniya a rika fabihi a rika sa ido ka tsaya a wurin ko maza ka dawo zo ka sa ido jama'a kun gane allah ya ba mu labari wala kada ce na dawo da min na fadla ya jibalu awi bi ma'ahu wa tsaye wa alanna lahul hadid a ni'imar sabigatin a ni'imar sabigatin wa qaddartu sardi wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir ma ta'amalu na alim sai ya ce wali sulaiman riha wuduha shahr wa rawahuha shahr وأصلنا له عين القط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن, بإذن ربي أنغانيكو ومن يزد منهم عن أمره نذكه من عذاب أليم الله سيتي يعملون ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ani imal menene imalu ala da shukra wa qalilun min ibadiya shakur to kaji ayar da ta magana akan supervision a qur'ani falamma qadaina alaihi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta min sa'atihi falamma kharra tabayyanat aljinnu allau kanu ya'lamuna alghaiba ma labisu fil azabin muhim Allah ya ce duk abin da ya ga dama ya sa aljanu suna masa ba mai ja jama'ar musulmi in ya sa su faskare daga yanzu har rana ta faɗi abin da za su ta yi kenan ba mai saba Allah ya ce duk wanda ya karkace ya saba sai mun ɗanɗana mai azaba mai shiga jiki a cikin aljanu. jama'a kun gane da haka annabi suleiman ya sa annabi dauda ko annabi suleiman ya sa su aiki tukuru ya zo sai yana supervision aikin ya zo ya kawo sanda kawai jingina ya tsara musu ido aljanu ne ga su nan gululu kowanne ya duka aiki yake tukuru jama'ar musulmi da zarar ya yi ya yi sai dan wai ga haku sai ga kawai annabi suleiman ya jingina yana kallon su ashe jinginar da ya a sandar allah ya zara ran amma da ya zara ran sai ya zama kuma jingine ke jikin sanda bai faɗi ba jama'a kun gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ne Allah ya ce ma qada ma qadaina alaihi al yayin da muka kaddara masa mutuwa ma dallahum ala mautihi ba abin da ya nuna ma waɗannan aljannin masu yawa annabi Suleiman fa ya rasu illa dabbatul abdi sai wata gara ta kulumin sa'atahu da ta zo ta cinye sandar tasa tana cinyewa falon makarra sanda ce ta ɓalle, annabi sulemana ba na faɗuwa gaba ɗaya aljanu kowa sai miki ya kallo mai gida ya faɗi lafiya da sai suka taho suna zuwa suka motsa suka motsa suka ga ka ashe ya mutu kira Allah ce ma dallon ala yi. illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'at falamma kharra tabayyanat aljinnu da ya fadi sai al'amari ya bayyana ga aljannu suka ce allau kanu ya alamuna gaiba. da mun san gaibi da mun san ya mutu tuntun ma labisu fil azabil muhim wannan baka wahala na aiki da bai ta yi ba jama'a biyan su annabi sulemani yake yi duk wanda ka sa aiki kana barin wuri zai tsaya ba ruwan shi da lokacin ya kawai ka biya shi ba zai yi aikin ba wannan yasa malaman musulunci suka ce wannan aya wata wata ka'ida ce mai girma ta zo da shi na daukar mutum ya maka aiki ka sa ido akan aikin nasa Allah ka shiryar da mu to kun ga wannan abinda ake nufi da ihsani shine lokacin da za ka yi wa Allah aiki zuciyarka yanke ta rika tunanin Allah ya tsara ma ido yana supervision aikin naka idan kai baka ganin Allah so ake yi to ka sami yaqini shi fa yana kallon zai yara kahina taqo jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu wannan hadisin hadisi ne sahihi yana nan a bukhari lamba hadisi na hamsin a kitabul iman al-imam muslim ya fi da shi lamba hadisi na takwas a kitabul iman shi malam sai ya ce wa kana yusi mu'adh ibn jabal wal ummata min ba'dihi maza Allah ko yaushe ko kuma yayi wasulci ga mu'adh dan jabal an gane ko ya ma kuma al'umar musulunci gaba ɗayanta wasulci bayan mu'azu dan jabal wa yaqulu annabi na cewa ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda ka samu kanka a duniya duk inda ka samu kanka ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance ka dai ji tsoron Allah wa atbi sayyatal hasana ka bi mugun abu da kake wa Allah da kyakkyawa jama'a duk sanda kai ma Allah aike rashin kyautawa yi kokari kai ga bayansa kana tunani kai nadama tashi haikan yi kokari ka raka mugun abin da kai da ayyuka masu yawa na alkhairai da dama jama'a kun gane ko tamkuha wannan aikin alherin da kai bayan ka fara yin na banza sai ya share wancan mugun aikin da kai wa Allah wa khaliqin nasa dan uwa musulmi ka rika hulɗa da jama'a ka rika hulɗa da mutane bi khuluqin hasanin da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye jama'ar musulmi kar ya zama baka da kyakkyawar ɗabi'a baka da hali na gari. jama'ar musulmi kun gane ko ranar kiyama annabi ya ce babu abin da ya kai kyakkyawar ɗabi'a nauyi a ma'aunin aikin alherin ba duk abin da za a ɗauna a za a ɗora a ma'aunin aikin alherinka da sallarka da azuminka da zakarka da duk komai naka idan aka kawo su aka ɗora jama'a da an zo da kyawawan ɗabi'unka na musulunci ana tsora shi a ga duk tafi sauran ayyukan kai nauyi akan wannan ma'auni naka wannan ya sa kuka ga babu addinin da ya zo da cikakken bayani akan kyawawan ɗabi'u da halaye na gari irin addinin musulunci jama'a kun gane ku shi sa watan kaga Allah subhanahu ta'ala yake cewa game da manzon Allah wa innaka la'ala khuluqin azim kana kan wasu ɗabi'u da halaye masu girma na gari ban sha'awa wannan ya sa ya ce wa inna laka la'ajarin tsayar mamnun saboda kyakkyawar ɗabi'a tana sa mutum a riƙa shi ladan da ba lissafawa ba adadi ba iya yawa jama'a kun gane kuma ina son duk wacce ke wurin nan take saurare na kai tsaye Allah ya ɗaukaka ta ita da 'ya'yanta Allah ya daga darajar gidansu Allah ya sa su ci gaba a rayuwa yana da alaƙa ne da kyakkyawar ɗabi'ar ku karanta wannan littafin al-akhlaqu fil islam sirru taqaddum wan najah al-akhlaqu fil islam kun ganshi al-akhlaqu fil islam kyawawan ɗabi'u a musulunci sirru taqaddum shine sirrin ci gaban mutum wan najah kuma shi ne sirrin duk abin da ka gaba ka nasara a kan shi ƙungansa gansa islam sirru taƙaddun wanda ja kyawawan ɗabi'u a musulunci jama'a shi ne sirrin ci gaba duk abin da kake nema za a ga kana ta ci gaba ka ci baya wannaja kuma duk abin da ka sa gaba za a ga sai Allah ya taimake ka kai nasara kyawawan ɗabi'u su ne sirrin jama'ar musulmi kun gane ku? wannan ya sa kuka ga ai da annaba da manzanni sai da Allah ya tattara kyawawan ɗabi'unsu da halayensu duka duka ɗabi'unsu kyawawa da halayensu na gari duk sai da Allah ya tara gaba ɗaya ya ba annabi kuma sai ya ɗebo ƙarin da ba a ba kowa cikinsu ba sai kuma ya ƙara jibga mai su sirrin shi ne waɗannan kyawawan ɗabi'u da halaye ma duk wani annabi idan ka ɗauko shi ka kara da manzan Allah sai ga ina annabi ya mai fintin kau Allahu akbar amma ku diba ku gani yau kyawawan ɗabi'u a cikin al'ummanmu sun zama su ne a baya ba a ma kawo su ba a tunaninsu ko aure ne za a yi ba a tunanin yaya ɗabi'u yaya halaye wannan su ne a ƙarshe kuma na gaya muku cewa ko da manzan Allah ce idza tazauna idza menene man ataakum idza ataakum man tazauna dinahu wa khuluquhu wanda yazo neman auren ƙarku kuka yadda da addininsa da kyawawan ɗabi'unsa annabi ya ce ku aura mai illa taf'alu idan kuka ki aura mai ta kun na fil za ku yi ta ganin fitintunu marasa kan gado a doron ƙasa wa fasadun kabir za ku yi ta ganin eh, arin za ku yi ta ganin ɓanna mai faɗi gidan kowa ɓanna sai ta shiga jama'ar musulmi kun gane sai malamai suka ce wani lokaci kakan ga mutum gashi da addini amma ɗabi'a sakare ma ba zai ci ban abinci ne wani lokaci za ka gaga mutum mai kyakkyawar ɗabi'a amma kuma bai damu da harkokin addini ba to idan aka rasa mai addini mai kyakkyawar ɗabi'a da ya zo neman auren ya sai aka samu wannan yana da addini amma ɗabi'un shi in abinci ne kare ma ba zai ci ba wannan kuma ga ɗabi'un na gari akwai amana akwai gaskiya akwai mutunci akwai kamun kai akwai natsuwa amma harka addini ba za ka gan shi ba jama'a kun gane ko to yanzu tsakanin mai addinin can da wannan mai kyakkyawar ɗabi'a da wancan baya da addini shi kuma wannan bai da ɗabi'a kun gane an rasa mai addini mai kyakkyawar ɗabi'a sai mai addinin da ba ɗabi'a sai mai ɗabi'ar da ba da addini cikin waɗannan wa za a ɗau a ba malaman tarbiyya suka ce mai wannan ɗabi'un kyawawa shi za a ɗau a ba kar ku ba mai addinin can duk abin da ya je mara kyau zai iya yi ana dai ganin shi harkokin addini da ma duk abin da ya na rashin daidai ba za ka ja mai aya ba tun da bai da ɗabi'a mai kyau amma za ka ja aya fi ka rike ta ya fi ka cita, ta sai ya ƙaro mama da wasu hadisai da abubuwa ga su da ma kun gane ko to da aka ce a ba mai kyakkyawar ɗabi'a ne ɗa idan ka ba shi ɗa gama da zarar ya yi abin kuskure ko ba daidai ba ana kiran shi aka ce habawa ne yadda kake aibe dace ba to za ka ga tun da yana da kyakkyawar ɗabi'a duk sai ga ne kyakkyawar ɗabi'a da ya ji an duk sai ji yada sai kuma ya zo ce Allah so ba za a ƙara shi kenan kuma ya gyara amma mai addini ne za ka jama'a ba ga sanin irin yaran masu rawar kai an gane ko kana jan aya shi zai kara shi ta ya ma ƙara kawo ma wata ya kawo maka hadisi ya maka tasiridin shi ya kuma ce maka tose mai ne kake so a ƙara ma da ma kun gane ku? Allah ka shirya da kisa dole ne al'umman mu yau ta san irin wannan matsayi na daraja da Allah ya mata na kyautar da ya mana da waɗannan kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da ya aiko wanda ya aiko mana annabi Muhammad da shi kenan Allah ka shirya da mu wannan hadisin kyakkyawa ne al-Imam Ahmad ya da shi a musnadinsa da Imam Hakim kuma Albani ya tabbatar da hadisi ne Hassan ta karanta Sahihul jami'u Saghir lamba hadisi na 97 wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma manzan Allah ya ce ifadillaha ka kiyaye dokokin Allah a duk inda ka samu kanka ya farka Allah duk inda kake kai kuma sai ya kiyaye ka ka kiyaye ma Allah dokoki kar ka keta wa Allah alfarma duk inda ka samu kanka kai ma sai Allah ya kiyaye ka ihfadillaha ka kiyaye dokokin Allah ta tuja haka a can gaba in al'amari ya rikice maka sai ka iske Allah zai kawo ma tallafi an gane ku? wannan hadisin sahihi ne al-imamu da Imam ahmad suka ruwaito sa albani a sahihul jami'in sagir ya tabbatar da hadisi ne ingantacce lamba hadisi na dubu bakwai bakwai. Allah ka shirya da mu wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuhadhiru ummatahu min mubarazatillahi llahi azza wa jalla kuma manzon tsira ya kasance yana gargadin al'umarsa yana jan kunnan al'umarsa yana kwabo na al'umarsa annabi na ce ma al'umarsa ahir ahir a kullunku min zatin lahi ka je kana fito na fito da Allah azza wa jalla mai girma da buwaya bin zunubi ta hanyar yi mai ayyukan zunubai da ya hana da ma duk wanda ke wa Allah aikin zunubi fito na fito fa yake da Allah mubaraza ce an gane ko dan Allah jama'ar musulmi ko babanka ne cewa ne kan ƙara ganin ka na nan kun gane yana shiga fitowar da zai sai ganka zaune tsakaninka da Allah ya ubanka ne amma a kake tunanin zai ji jama'a kun gane to ballantana a ce mahalicci karkayi ka shafa ma idan ka toka ka je ka yi watan ka isa kenan yanzu fito na fito kake da ubanka jama'a kun gane to wanda kuma wa uba haka shine wanda ya ga ya fara gemu yaro yana fara gemu sai ya ɗauka da shi da uban shi ɗaya ne an gane ko allah ka shiryar da mu wal ma'asi mutum ya rika fito na fito da ubangiji ta hanyar ayyuka na saba ma ɗin wali zalika wannan yasa akbarana bi hadha al mashhad al ajib manzo allah ya ba mu labarin wannan mahaɗa mai ban mamaki da Allah zai tara bayiran kiyama min mashahidul akhirah na wurin tara jama'a da zai da Allah zai na lahira fa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah ya ce la a'laman da ko wa inni ne ko la lamanna aqwaman min ummati wallahi la na akwamin min ummati wallahi ina gane wasu jama'a a lahira cikin al'ummata ya tuna yau malkiyama suna zuwa gaban Allah ranar kiyama bi hasanatin ga su da kyawawan ayyuka amsala jibali tihama baida girman ayyukan nasu ya kai kwatankwacin waɗannan duwatsu da suke tsakanin madina zuwa jidda tihama kenan ga duwatsun farare kal za su zo da kamar waɗannan duwatsun na aiki amma faya ya ja'ala Allahu haba'an mansura Allah ce mai da waɗannan ayyuka nasu su zama kamar kura a bashekewa jama'a annabi Allah ya nuna mai wasu mutane ya san irin mutanen da a ƙiyama za su zo gaban Allah da ayyuka him an gane ko amma da sun zo gaban Allah waɗannan ayyukan nasu sai Allah mai da su ƙura sai a sheke ta kawai a iska an gane ku amma annahum ikhwanukum kun gan su ɗan uwanku ne musulmi wa min jildatikum kuma asalin su jininku ne jininku ne wa ya khuduna min al-layli kama ta akhuduna suna samun ibadar da suke samun yi wa Allah yi cikin dare kamar yadda kuma kuke samun abin da kuke dan wa Allah cikin dare na ibada walakin nahum qaum sai dai matsalar su wasu irin mutane ne idza khalaw bi mahalimillah idan sun kebe daga su sai abin keta alfarmar ubangiji sun kebe a wurin da suka samu damar aikin saba ma ubangiji in takahuha ko in takahu eh, menene in hakuha sai su keta wannan alfarma ta ubangiji su saba ma Allah jama'a idan suka ware a wurin da ba wanda ya gansu ba wanda ya san su an gane ku wala duk abin da baka zato wanda Allah ya hana wala ba ɗaya da suke riga duka sai sun wai su suna tunanin Allah na ganin su ne in jama'a na ganin su Allah na ganin su ne in suna garinsu amma in sun yi tafiya ko suna wurin da ba kowa to ya Allah bai ganin su da haka za su ki jiki su saba masu to irin waɗannan su ne manzan tsira ya ce za su zo gaban Allah da ayyukan alheri him yadda ka san manya-manyan duwatsun duniya amma da sun zo gaban Allah Allah zai sa a mai da waɗannan ayyukan alkhairi nasu sai a mai da su kura iska sai ta taso eh, a mai da su kamar kamar abin nan wannan kura idan iska ta taso sai a saka kawai sai ta sheke sha iska da ma kun gane ko Allah ka shiryar da mu Allah kuma ka tsare mu wannan hadisin sahihi ne ibn majah ruwaito sa albani a sahihul as sagir ya tabbatar da ingancin sa lamba hadisi na dubu 528 fallahumma arzuquna khashyataka fi sirri wal alani Allah ka azurta mu tsoranka a ɓoye da kuma bayyane idan daga mu sai kai Allah Allah kai mana arzikin tsoronka idan kuma gaban jama'a ne a bayyane Allah kai mana arzikin tsoronka an gane ku waje alsirrana al'ani ya alaniyatina Allah ka sanya sirrinmu ya zama ya fi fiye da abin da yake na bayyana da muke maka abin da muke a ɓoye Allah ka sa ya ma fi fiye da abin da muke a bayyane na alheri da ma ku ji ana son barin fara da nan duk wacce ke wurin nan ta yi ƙoƙari ya zama akwai wani aiki da take ma Allah na sirri wannan daga ita sai Allah kaɗai Allah ya sani duk yadda za a iya zama kana da wani abu da kake wa Allah na sirri duk duniya ba wanda ya sani ko mijinki bai san kina abin ba ko matarka ba ta san kana abin ba ka tashi cikin dare kai wani abu ko salati ko istighfari ko karanta wani abu na ƙur'ani wannan ko mijinki bai san kina yin sa ba wannan kin makanki wannan tsarin jama'ar musulmi ko kuma in dai ga abinci za ki sa wa kanki ya zama biyan da za a yi za ki ɗan zaga lungu a konuri da kike ɗan tsintar wannan 'yan loma tuwo biyu uku ki ɗan gugutsara haka ki aje kin fahimci ƙadangarin nan suke haɗuwa suna ci ki ɗan aje wani ɗan gwangwani ko wata ɗan roba ki zuba musu ruwa 'yan sun ci sun ƙoshi su sha wannan ruwan duk duniya ba wanda ya san kina wannan karki gama kowa Allah kaɗai za ki bari ya sani jama'a duk wanda Allah ya taimake shi yana da wani aiki da yake wa Allah na sirri wannan a kiyama duk matsalar da zai samu tsakanin shi da ubangiji wannan sirrin da ke tsakanin shi da Allah mahalicinsa da ba wanda ya sani dalilin shi Allah sai ya ce din na yafa sauran kawai ba matsala ai akwai wani sirri kai tsakanin na da kai ba wanda ya san sirri. kuma diyan da wani zai Allah ba zai faɗi sirrin ba zai ce amma a wani aiki daga ni ce shi wannan aikin dalilin shi ne duk abin da ya na a bani shi na kai mai shi aljanna dama kun gane ko Allah ka shiryar da mu shi yasa ga da yawa cikin magabata za ka ga idan suna wani aiki na sirri tsakaninsu da ubangiji ko matarsa tana motsa za ta gane sai ya ci gaba da wani harkar kawai ta nike sallah kake sai ce sallah ke hmm, dai bari ba zai mata karya ba amma zai ce sallah ke dai bari watan wannan sallar da yake yi wani sirri ne yake so ya bar makansa daga shi sai mahalicinsa ta a gabawa ko da cikin dare ya kulla daki ya sallah in gari ya waye da jama'a sun zo an haɗu sai ya dinga hamma karya ya ci gangaɗi cewa ne aka yi ne wai ko dai bacci kike biyar ce kai ai jiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai jiya kai to ladan ka ya kare a algatu malam sai mu ga tsiya dama ba aikin ba sirri bane tsakaninka da malicinka jama'a kun gane ko ka zama ra'unan nasa wala yadhkuruna allaha illa qalilan na'am wannan an kyauta a'a wata abinda ai ake cewa ko kana wannan ya zama a kowane abu da kai kake ko ƴaƴa ko miji ko waye a duniya ba za ka bari ya sani ba sai Allah mahalicinka ne kadai zai san abu jama'a kun gane ba na wata malam shu'abi yake ba labari ba haka za ga masu arziki suna yi a ƙasar saudiya yanzu duk irin ƙur'anan nan na masallaci wani mai arziki kawai sai ya shigo sai ya ɗauka ya zauna kamar zai karanta alƙur'ani kawai sai ya samu riyal dubu ko ɗari biyar kawai sai ya ɗansa idan ya daɗe ya daɗe da ya sa kawai sai ya tashi sai mai yadda ƙur'anin ya aji ba wanda ya sani kai ka ɗauka ƙur'ani ya karanta sai ya ƙara zuwa wata kwana sai ya ɗauko ƙur'ani sai ya buɗe kama yana karanta dama da kuɗi a hannu sai ya ɗan sariyar ɗari biyar sai ya rufe sai kuma ya haka ya mayar ya aji sai ya ƙara tashi wata kwana haka zai ta bi yana sariyar dubu riyar ɗari biyar riyar dubu riyar ɗari biyar kai ka zo tsakaninka da allah ka yi ɗawafinka ka abin nan za ka zauna kai na ka gaji za ka karanta Alƙur'ani, da ka ɗauko ƙur'ani kana buɗewa sai ya gariyar wurin dubu ɗari da wani abu na najeriya to masu imani kuma idan sun buɗe sun gani yana gani sai rike ƙur'anin da wannan riyal dubu ɗin sai ya tafi limamin madina algafa ta malin na'am kuɗi ne na gani gasa a cikin alƙur'ani na ɗauko zan karanta kawai sai lima ya mai murmushi sai ya ce hadiyatun ce laka wani bawan Allah ne yasa da Allah ya ci sheka ne kai ka sama in kana so je ka yanda ka so da su da ya ga in limamin Najeriya ne kana kawo mai ka algasu malam riyal dubu ne na gani a cikin ƙur'ani ya ce a ah, dama wani ya zo yana cigiya cewa ya nemi kuɗin shiyarsa ko kuma ya ce kai da dama ta masallaci ce kawo kuma jihun shi ne masallacin ni hmm? ba haka yan najeriya ce ba aja ai bari ku jima mutanen mu yan Najeriya da suka fahimci haka idan suka je ba ƙur'ani zai karanta ba amma in ya bukanta ƙur'ani, zai ya ɗauko wani far ya buɗe dama hadiyatu ce Allah ka shiryar da jama'ar musulmi sai siffa kyakkyawa ta ɗabi'ar manzan Allah ta hudu ita ce alaƙinu wa wakul abinda ake nufi da ya yaƙini samun gamsuwa cikakkiya da kuma yarda da ubangiji kana da cikakken yaƙini ka gamsu da Allah duk abu Allah zai iya mashi kana da wannan yaƙini jama'a kun gane wattawakkul wannan siffa ce ta annabi a ɗabi'unsa da kuma tawakkali tawakkali shine in ka nema a nan ka rasa to za ka nema a wani wuri don ka san allan nan ɗaya ne zai bayar kuma ya ce ka nema a wurin shi zai baka jama'a kun gane ku. Allahu akbar wala qad habibu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sayyidul mutawakkilina manzo Allah ya kasance masoyinmu na hakika annabi Muhammad ya kasance shine shugaban masu dogara ga Allah gaba daya jama'a duk wani annabi ko manzo da kaji Allah ya ce yana dogara ga Allah to annabi Muhammadin an je kiyama shine dai shugaban masu dogara ga Allah annabi ya fi shi ina ƙara gaya muku duk wata kyakkyawar ɗabi'a da za ka ji an faɗi a nan to ko da wani annabi yana da ita diyan da ka ji ta annabin ta baka sha'awa to annabi muhammadu ya fi shi a kanta annabi ya wuce shi fin kau da ma kun gane ko na gaya muku annabi da baki kai in ma ka tara annabawa duka a ɗebo kyawawan ɗabi'unsu gaba ɗaya da sauran bayan allah da ba annabawa ba mutanen keki a haɗa ɗabi'unsu kyawawa wuri ɗaya a ɗauko na annabi a gwada sai an gani annabi ya fi nasu duka annabi ba wasa ba an gane ko wa an bin abbas radiyallahu anhu ma kala abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda ya ce allahu akbar shine tarjumanil Kur'an, abdullahi dan abbas ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan kalma ta Allah ya isan mana ma da naɗa Allah wakilin mu kan duk abin da muka sa gaba ya ce wannan kalmar ƙalaha ibrahimu alaihi salatu wassalam hina ulkiya finnari wannan kalmar annabi ibrahim ya faɗa lokacin da kafiran zamanin shi suka haɗa itatuwa suka kunna wuta gadan-gadan suka sa majauja suka sa wato suka daddaura annabi ibrahim sai suka sa wani katon bargo ko zani suka kwantar da shi a tsakiya suka kama gefe aka dinga irin haka din nan aka ta haka aka ta haka da aka yi aka yi sai suka killara shi annabi ibrahim ko sai tsakiyar wutar tim ya fada jama'a tun ka annabi ibrahim ya shiga ya fada Allah ya ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ke wuta maza ki zama wurin mai daɗi ki zama ac ki zama cikin wurin aminci ga annabi ibrahim da ma kawai annabi ibrahim yana fada sai ji kamar a ac yake ga aminci kamar yawo kan katiba wadda aka yi shimfidarta da irin bargon nan da ake suwa a madina kamar wanda za ka ji kamar watan gashin mage saboda taushe irin buguzun-buguzun ɗin mage ɗin kawai sai ji shi kawai yana kunci to lokacin da suke haka za su jefa shi wutar abinda ya buɗe baki ya ce hasbiyallahu wani imalwake hasbiyallahu wani imalwake ya ce allah ka isan mu. kuma madalla da sa kili na kan harkar nan sai Allah ce kulna ya naru kuni bardan ke wuta ki zama wuri ki zama AC wa salaman ala ibrahim ki zama wuri na aminci ga annabi ibrahim jama'a manzon Allah sai yake ba mu labari cewa Allah ya tsine matsaka kun dai san tsaka annabi ya tsine mata albarka ya ce lokacin da kafiran nan suka jefa annabi ibrahim cikin wannan wutar tsaka sai ta zo gefe daga nesa sai ta tara iska a cikinta sai ta rika hurawa tana hura iska wai wutar ta ƙara ci don ta ƙona annabi ibrahim annabi ya ce allah ya tsine mata albarka duk wanda ya ganta ya mata maka ɗaya kashe ta idan kai mata maka ɗaya ka kashe ta annabi ya ce lada ɗaya in ba ta mutu ba ka ƙara minus 50 in ba ta mutu ba ka ƙara minus 25 da haka ake son ka tsaya kai saiti da kyau kai mata bugu daya one block seven die jama'a kun gane kuma da komai ana iya kashe ta amma banda wuta banda wuta kar a kunna mata wuta amma kana iya sa karfe ko tsintsiya ko takalmi ko bokiti ko menene kana iya kashe ta da shi ai wuta ne aka ce banda wuta hajiya ko Allah ka shirya da annabi sai ya ce Allah ya ji kan kwado Allah kai ma kwado rahama kun dai san kwado na ruwa annabi ya ce da ya ga tsakana yin haka annabi ya ce sai ya rika tsalle tsal tsal tsal sai ya je bakin ruwa sai ya rika ya tuko cikin shi da ruwa fam sai ya rika tsalle tsal tsal shi kuma sai ya zo gefe inda tsakar take hura shi kuma sai haka da ruwa tsirr yana watsa ma wuta wa yana so ya kashe ta ita kuma tana hura don annabi ibrahim ya ƙone shi kuma kwaɗo annabi ya ce allah ka jikan shi allah ka mai rahama don haka ya ce kar ku kashe shi jama'a kun gane ku? allah ka shirya da mu wa ha muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu hina kalu manzo Allah wannan kalmar ya faɗa lokacin da shi da sahabbansa lokacin da munafukai suka ce innan nasa qad jama'u lakum to muhammadu kana cewa Allah zai taimaka to ji da yanda jama'ar duniya ta hada kai ta taru don ta yaƙe ku shauhu muhammadu kai da mutanen nan naka ku kiyaye su kar ku ce za ku fada musu yaƙin nan da su ba zai yi ba Baza zadahum imanan wannan abu da munafikai suka faɗi sai ya ƙara wa annabi da sahabban shi imani wa suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isan mana kan duk abin da muka sa gaba Wani ni'mal wakil ma dalla abi daɗi sa Allah wakilin mu akan komai wannan hadisi sahihi ne al-Imam al-Bukhari ya ruwaito sa lamba hadisi na 4563 a kitabu tafsirin Qur'an Allah ka shirya da mu to kuma lokaci ana nuna yayi ga kuma alamun hadari muna roƙon Allah shayar da mu ruwa mai albarka mai yawa za mu tsaya na in Allah so karatu sai gobe ina mai cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum